a juma'a da ta gabata ne kwamishinan 'yan sandan kano rabiu yusuf ya sanar da manema labarai cewa bayanan sirri da rundunar ta samu na nuni da cewa wasu tsageru na yunkurin ta da fitina a yayin ziyarar da sanata rabiu musa kwankwaso ya ce zai kawo nan kano a don haka sai rundunar ta shawarci tsohon gwamnan na kano ya ɗage ziyarar tasa zuwa wani lokaci da al'amura za su daidaita sai dai sanatan wanda ya shafe fiye da shekara guda bai zo kanan ba ya ce ziyarar tasa na nan daram kamar yadda magoya bayan sa ƙarƙashin jagorancin tsohon sakataren gwamnatin Kano injiniya Rabi Suleiman Biki. Kwankwaso ya yi shirin zuwa Kano wajen kwana saba'in da suka gabata kuma shirye-shirye suna nan akan hanya abin da muke gaya shi police commissioner shine haƙƙinsa ne ya tabbatar ya bada kariya ga rabin sanata Musa Kwankwaso da sauran magoya sa da kuma duk wani wanda ke a jihar Kano. Da aka kuna nazarin waɗancan shawarwari kenan. a mu shawara da ba shawara ce bayar amma ba lai bane a ɗauki shawara hakan dai yana nuni da cewa magoya bayan na sanata kwankwaso za su ci gaba da shirye-shiryen tarbasa, sai dai taron nasu ya zo daidai da gangamin da ita ma jam'iyyar apc reshen jihar kano ke shiryawa kuma a wuri guda da ke can kan hanyar zariya zuwa kano to ko ita jam'iyyar ta apc za ta janye nata taron zuwa wani lokaci tambayar kenan da na yi wa sakataren jam'iyyar ta apc alhaji ibrahim zakar sarina da za mu yi a nan shine kawai mu ma za mu shawara cewa ita ta da hankali tarzoma ba shi da daɗi kenan kuma ba ja da baki na ana kutara a ta aikon wannan ma ja da baya ma bai taso ba domin muna yi ne saboda dalilan harkar zaɓe da za a yi wanda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar kano ta shirya za a yi zaɓe wanda ake magana ko kungiyar da ake magana din a cikin jam'iyyar mu ta apc take kenan akwai matakan ladabtarwa za ku ɗauka wato ita da harkar demokaradiyya daɗinta ta shine idan mutum ya ga wannan jam'iyya ba ta yi masa ba ina da dama ya koma wata jam'iyya shi harkar ladabtarwa gado gado ne kuma ina son tabbatar maka ka saurari nan da yan karamin lokaci idan har basu daina ba ka gani cewa za mu zuba ido shi kenan a zo a yi ta abin da aka ga dama ko kuma a'a To amma shiya ta ɗaya ta rinjin 'yan sandan Najeriya da ke nan Kano ta ce shawarar ƙwararru da kwamishinan 'yan sandan na Kano ya baiwa sanata Rabi Kwankwaso na kan tafarki. Sai dai hakan ba zai sanya jami'an tsaro su naɗe hannunsu ba. DSP Samba Sakkwato shine kakakin rundunar. Kwamishinan 'yan sanda ai ƙwararre ne akan harkar tsaro yana da dama ya bada shawara. so su kuma kamar yanzu ka ce shawara aka ba su ba dole su ɗauka ba mu dai a namu mataki mu san cewa tsare rayuka da na umma da tsare doka da oda hakkin mu ne illa muna jan hankali da jan kunne ga mutanen gari to zama masu bin doka da oda domin duk wanda ya kokarin ya gwada karfin mu to a ina tabbatar maka zai fada kuma ba za mu yi sakaci da harkar tsaro da rayukan al'umma ba kenan taruka za su gudana guda biyu ban iya yanke maka hukuncin za su gudana kwamishinan yan sandan Kano ya ba su shawara su kuma sun ce shawara ce tunda ba ni ya zuciyar su ba ta kai su ga dama su ce sun fasa a ba sani ba ba za mu jikin zuciyar su ba amma dai ba za mu naɗa hannu muna kallo ana yama doka karen tsaye ba za mu iya kokarin mu tabbatar da ma komai wanda ake gudun ya faru insha Allah ba zai faru ba in kuma har wani kokarin ya taka doka to in Allah ya so za a gwada misali da shi dsp samba sakkwata kenan kakaki shiya ta ɗaya ta rundunar 'yan tsindar najeriya da ke nan kano mai hurumi a jihohin kano jigawa da kuma katsina mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya